Alhamishi uku ga watan Septemba na shekarar 2020, Studio Kalangu ya so mu gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. adadin mutane da ambaliyar ruwa ya taba a Nijar sun wuce tsammani wanda suka tashi fiye da mutane 280 a cewar sakamakon da hukumar OCHA ta bayyana. Karin bayani a cikin labarin. an miƙa girgamkin zaɓe ga shugaban seni a jiya wanda daga bisani ƙungiyar afirka da kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa afirka masu yaren faransanci za su yi ƙididdigarsa ƙarin bayani a cikin labarun. Tun ɗaya ga watan Septamba na shekarar 2020 kasar Nijar take jagorancin shugabancin kwamitin tsaro na tsawon wata ɗaya. Kowace rawa ce kasar Nijar za ta taka amsa a cikin takaitaccen rahoton namu na yau. Hukumar da ke kula da al'amura agaje OSHA bisa ga bayanan ofishin ministan ayyukan jin kai ta bayyana raskunar ambaliyar ruwa da aka samu a kasar Nijar na ranar 30 ga watan Ogis na shekarar 2020. Takardar sanarwar kungiyar ONI ta bayyana cewa fiye da mutane 280 ne suka rasa matsugunninsu abinda ya wuce tsammanin su Karin bayani a cikin rahoton Rafika a Tahir da Hawa Usman ta fasara. Cibiyar da ke kula da al'amuran kawo agaji OSHA bayan ta yi amfani da adadin watan Agusta na shekara ta 2020 na ma'aikatar ministan kawo agaji ta bayyana cewar fiye da mutum 280 kusan iyalai 32,500 ne ambaliyar ruwan sama da suke ta sabka a kasar Nijar tun farkon watan Julai na shekara ta 2020 ta haddasa. A cewar kungiyar ta OSHA, johin da al'amarin ya hishawa su ne maradi inda aka samu wanda suka rasa matsugunninsu kusan biyar. tawa kusan mutum dubu biyu sai kuma doso da mutane fiye da dubu arba'in ne suka rasa matsugunninsu haka zalika hukumar da ke kula da al'amuran na agaji ta bayyana a jimilce cewar gidaje dubu ne suka rugaje kusan eka dubu biyar na gonakai ne ruwan ya tahi da su da kuma dabbobi dubu hudu Kamar yadda jadawalin al'amuran zaɓe ya nuna, jiya biyu ga watan Septemba na shekarar 2020, ofishin da ke kula da rattaba bayanai ya miƙa girgamkin zaɓe na zamani ga shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta. Kusa da miliyan bakwai da rabi na mutane masu zaɓe aka rattaba akan girgamkin. wanda ya yi daidai da kashi 76.36 cikin 100 a cewar metar isaka suna kungiyar kasashen afirka da kungiyar kasa da kasa ta afirka masu yaren faransanci za su gudanar da kididdigar kan kundin ga dai kaɗan daga cikin abin da ya bayyana wa abokanan aikinmu na tele sahel Kundin zaɓe wani mataki ne na shirye-shiryen zaɓe da har yanzu ba mu kammala ba. Kenan yana buƙatar a bi sau da ƙafa da kuma biyar ƙa'idoji. Wannan kundin zaɓe kamar yadda doka ta yi tanadi ya kamata a yi bincike a kansa. Abokanin hulɗar mu jam'iyyun siyasa sun buƙaci a yi wannan bincike hukumar zaɓe Seni ta amince. Muna maraba da abokanin hulɗar mu masu hannu da shuni masu taimaka muna musamman ma ƙungiyar haɗin kan Afirka oef da za su dafa mana domin gudanar da bincike a kan wannan kundin zaɓe a gaban magoya bayan su ne jam'i'un siyasa bangaren 'yan adawa suka rattaba wata yarjejeniya hannu jiya a nan babban birnin yamai wata sabuwar haɗin gwiwa ce ta kafu ga gurin da take son cimma ta bakin madan bayar maryama gama ce shugabar gungun jam'i'un siyasa fuwa Haɗakar shekara ta 2020 da 2021 wato Kwak 2021 e, na da gurin kawo canji fannin siyasa ta hanyar lashe zaben shugaban ƙasa da ta majalisar dokoki da ta ƙananan hukumomi. Domin kaiwa ga haka ne take bunƙasa yin sulhu tsakanin mambobinta da kuma kafa yarda da jituwa da taimakon juna a tsakaninsu. Za ta kuma daidaita da raya dabarun da za su kai ta ga samu da kuma gudanar da iko. Za ta kamawa wajen haɗa ƙoƙarin mutane da kuɗaɗe da kuma kayan aiki domin aiwatar da tsarin zaɓe a ko'ina kuma ta hanya mai kyau. Za ta kafa tsarin mutanen da za su tallafa wa jerin 'yan takarar haɗaka. Rahoton Olivier Asogbabi kenan. An sake ƙara wa'adin wata ɗaya ga wa'anda ba su samu canza firmin su ba zuwa ga firmi biometric. a jihar Tawa yaya al'umma ke ganin tafiyar wannan ayyukan Abdurrahman Nuru ɗan garin Keta kilomita saba'in da Tawa ya yi ƙarin bayani kan yanayinsa. Abdullahi Ausuk ya shirya wannan rahoton. na to daga keta domin in zakan sake farmi ina to gaskiya muna fuskantar matsaloli ku da kawai zamani a ce kuma ka zaka nan tafi ka bata lokaci ini guda ini bi ini uku ini hudu kana yi samu ba ya kamata dauka mana mataki a ce mana ko wani da dema da komai ne a tura mu tun can zo yi mana to mana dema da mu komai da komai ta so mu zaka tafi ai mana bare ma na kanta kana yasa bare ma akwai tsaya kullun sai na zaka na program zaka ban samu in tiyata har na katsi to yanzu dai wannan aboki na na yi min jagoranci insha Allah in na zo zan sami dan sauki to mun zo cikin sauki dai alhamdulillah na samu amma wanda a huce keta wannan sura da wuya su zaka same shi cikin lokaci gaskiya Jihar Doso ta yi ƙididdigar farko na cin nasarar ɗalibai ga jarabawar BPC na shekarar 2020 wanda ya yi daidai da kashi 34.56 cikin 100 bisa ɗalibai 18,856 da suka yi jarabawar. Sakamakonnin da daraktan jihar da ke kula da karatun sakandare ya bayyana cewa sun biyo bayan illolin cutar COVID-19 da wasu akashi da aka samu a cikin shekarar. Sara Magawata, daraktan jihar da ke kula da karatun sakandare lokacin da ya yi hira da Nana Hadiza Hassan. mun yi jarabawa cikin kwanto hankali ko da dai akwai ciwo wannan covid din da ya dan kawo dan jijjiga ga sha'anin lakwari yara saboda yara da yawa sun yi watsi da karatu tun da wannan abu ya fara duk da haka nan dai yara sun to sun yi examen cikin ɗari mun samu talatin da hudu da digo hamsin da shida an ce a gwada kawar na bara bara ma da shekara ta tafi daidai daidai mun samu percentage talatin da hudu da digo tamanin da bakwai sai mu ce mun gode ma Allah tunda abin namu ya zan dabare da bana da shekara ta ta bara fa daidai kuma ta bana da ta kawo ma dan tangarda yaran mu sun zamna daidai da suka aikin su ya tai babu wani rabi kwarai A sati ɗaya kafin komawa ajin jami'a da dama ɗaliban da suka je hutu ne ba su koma jami'o'insu ba. Al'amarin da ke ɗaurewa ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Yunun kai. Ƙarin bayani ta bakin Hasim abdulrahman Muhammadu magatakardar ƙungiyar Yunun a ta waya tare da Tarnan Fudai Ahmed. A 'yan kwanakin da suka rage na kama karatu mun tunatar da gwamnati da mayacin halin da abokanmu da ake na ana jigilar su cikin jami'in gwamnati a jiya kadai akwai motocin bisa da ya kamata su tashi daga yamai domin zuwa daukar abokanmu tun karfe goma na rana sai da yamma domin waɗannan motoci su kasance a yanzu haka a jami'ar ta bisa din ba su tashi ba kuma ba a gyara su ba kuma har yanzu akwai jami'o'in da duka motocin bisa ɗin sun tsaya domin zuwa ɗaukar ɗaukar ɗalibai mutuna cewa akwai lokaci da ake amfani domin gyara motoci akwai kuma abokanmu da ke zuwa guda-guda bisa fargabar matsalar sufuri suna shiryawa tsakaninsu domin zuwa su soma karatun jami'a Sati biyu kenan a kasuwar Ayero jihar Tilaberi garin da ke kusa da iyakar Mali 'yan kasuwa na asara wajen sai da wasu kayayyakinsu. A cewar 'yan kasuwar rufewar iyakokin na kawo cikas ga harkokinsu. Hamada Saliha Bubakar ɗan ƙasar Mali ne mai sai da rogo yayi wa Abdullahi Ahmadu ƙarin bayani. Babbar matsala mu ita ce ta rashin sai da albasa, dankali da rogo da muke kawowa a nan. Ajiyar mu gaba ɗaya ce ta kayayyaki ke rubewa mu Mutanen gawo da suke kasancewa masu cinikin mu ba sa zuwa. Me yasa ba mu shigar da kayayyakin mu? Wasu sun kwana da yunwa. Muna sai da illa kabiya da ake so a yamai. Buhun rogo da ake sai da jika shida da rabi yanzu yana jika biyu da rabi zuwa jika uku da rabi. Kenan idan ka sai da buhu hudu ko biyar kana iya samun buhun hatsi amma tare da rufe iyakoki dokoki ba mu samun komi. Likita ina kwana? Ina kwana Madam Traore, wani irin taimako zan kawo maki? Hmm, likita, gaskiya bana ɓoye maka komi ba. Abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata. Tunda aka keɓe mijina dalilin cutar COVID-19 na rasa yadda zan yi da raina. Madam Traore, na gane sosai lamarin da kike fuskanta. Ba wani abu mai tsanani ba ne, yanayi na tilas ne. Likita, abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu. Madam Traore, zan baki shawarwari biyu har uku. Da farko, kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan. Ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne. Maram Traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa. Ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta mata. matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi. Gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. Tun daga ranar 1 ga watan Septemba na shekarar 2020 kasar Nijar ta soma jagorantar shugabancin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai kwashe tsawon wata ɗaya. Matsayin da kasar Nijar bata haushi ba yau ya kai shekaru 40. mutanatar da ku cewa kasar Nijar ta shiga cikin Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 2 ga watan januwari da ta gabata ga wa'adin shekaru biyu. wace irin rawa ce kasar Nijar za ta staka a shugabancin kwamitin tsaro amsa ta bakin tsohon jakada Abdu Garba a lokacin mamba ne na tawagar kasar Nijar a shekarar 1980 zuwa 1981 a rahoton da Habibu Garba ya hada. Shaka mambar non permanent. Kowane mamba da ba na dindindin ba, kwamitin tsaro yana ba shi nauyin wa'adin aikinsa na tsawon shekaru biyu. Kwamitin tsaro ya kumshi mambobi goma sha biyar ne, biyar na dindindin waɗanda kullum suna nan a cibiyar kwamitin tsaro. Su ne manyan ƙasashe da suka ci nasara a yakin duniya na biyu. Kwamitin tsaro ana jagorantar sani na kama in kama. A bisa wannan tsari, ko ya kasance mamba na dindindin ko kuma wanda ba na dindindin lamarin ba idan abin ya zagayo a ka, wakilin kwamitin tsaron shine zai jagoranci kwamitin tsaron tsawon wata ɗaya sannan kwamitin aikinsa shine wanzar da zaman lafiya da kuma sa ido akan abin da ke kai kawowa bisa batun tsaro a cikin faɗin duniya kenan kowane lokaci suna iya haɗuwa domin tattaunawa bisa wasu batutuwa telle ou telle question. Jakada wacce rawa ce shugaba yake takawa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya tsawon wata guda na shugabancinsa. Le président. shugaba wanda zagayen ya zo a kansa shine yake jagorantar zaman taro tattaunawa na kwamitin tsaro. Sannan shugaban kafin halartar babban taro a hukumance yana jagorantar wasu zaman taro inda suke tattauna batutuwa da za su gabatar a wajen babban taro. Wannan taron ana kiransa zaman taro na tuntuɓa. A bisa wannan hanyar shugaba ne yake jagorantar taron da kuma mataimakinsa wanda shine sakataren majalisar ɗinkin duniya Wani alfanu ne ga Nijar na shugabantar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. A Partiniro Conseil de Ƙasa ta jagoranci kwamitin tsaro kamar ƙasar Nijar da ke tasowa a bane mai kyau, saboda yana ƙara kusantar ƙasar da manya-manyan ƙasashe na duniya da suke faɗa a ji, inda mambobin kwamitin tsaro ana ba su dama. Don haka ne ma ake baiwa mambobi na dindindin wannan babban matsayi na daraja ga waɗannan ƙasashe, waɗanda suna iya kawo wani tsaiko akan wani mataki a kwamitin zartarwa na tsaro wannan ma da a baiwa kwamitin tsaro ne damar aiki da kyau saboda a zahirin gaskiya idan ana magana ɗaukar wani mataki ne waɗannan manyan ƙasashe su ne suke iya yi aikin saboda su ne suke da hali kwatankwacin labarin yau kenan anan muke ce muku ma'asalam.